Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ƴan uwa kamar da kuka sani suna na siyo da Ahmad keke a ƴan uwa darasin mu na yau shine zan na mana wata hanya wadda zaka iya dawo da dukkan wani abu da kai deleting a wayarka ba ma iya wayarka ba ko da kwamfuta ko flash ko memory a bambancin sa shine wannan abu misali idan kai deleting din wani hoto ko bidiyo ko waka a memory ka to dole sai ka sa a kwamfuta sannan ka iya dawo da shi ko flash ɗinka ko kuma hard disk ɗinka ko kuma cikin kwamfuta amma idan iyakan wayarka ne shi ne ka yi amfani da application nan ka dawo da abin da yake akan wayarka amma shi ma memory na yi a wannan akan wayar amma flash kan computer ne wannan hanya dukkanin software din da application din software shine abin da za amfani da shi a computer sannan application shine ake amfani da shi a waya to software din da computer duka sunan application din daya ko ince sunan software din daya saboda haka yanzu zan fara nuna mana yadda aka amfani da shi a waya kenan in ya so nan gaba dan na video zan nuna mana yadda aka amfani da shi a computer shi wannan application yana da matukan amfani dukkan wani abu da ka deleting to zai dawo ma da shi gaba daya zuwa me zuwa wayar ko da misali ka manta akwai wani bawan Allah da ya taɓa min magana akan cewa yana irin harkar nan ta bitcoin to bayan sun bashi wani code da bayan sun bashi code din sai screenshot din code din daga baya kuma sai sai da wayar ya manta to bayan ya sai da wayar sai ya tunani akan cewa akwai wani screenshot din a cikin wannan abu to bayan nan shine yake tunanin to ta zai dawo da wannan hoton bayan da ya je ya samu wanda ya sayawa da wayar to da ya je kuma mutum ya riga ya deleting din wayar to hakan yasa yake tambaya ta ta zai dawo na ce akwai hanyar da za a iya dawowa da shi to amma ban sani ba akan cewa maybe ko na yana ganin kamar wasa ne shi yasa bai kara nema na ba amma ni kaina wannan wannan mu ya mu amfani akwai lecture da muke yi ta KK Online Institute bayan mun gama instro din mu wajen bidiyoyi 30 da wani abu daga baya irin naji ina ina da nan da ne deleting mun san da stain mafi yawanci baya tambaya akan cewa idan ka danna deleting yes or no ko zai ma deleting ne hakan yi min deleting wannan bidiyoyin gaba ɗaya 30 da wani abu to kuma bidiyon asali a cikin flash yake hakan yasa ne amfani da wannan software bayan amfani da ita na dawo da gaba ɗaya bidiyon ko quality shi gaba ɗaya quality din bai ragu ba yanda bidiyon yake haka zaka dawo da shi to shine kai ma haka zaka yi amfani da shi a wayar ka ka dawo da dukkan wani bidiyo ko hoto da kai deleting din kawai illa iyaka abin da zai baka matsala shine ya danganta da yanda ka dade da memory ko flash din ko kuma computer ko kuma waya idan misali ka dade kana amfani da memory to da zarar ka je dawowa da wannan abin da kai deleting to fa dukkan wani abu da kai deleting zai dawo hakan ne zai sa da dauki tsawon lokaci gaba daya domin me domin yana dawo ma da dukkan wani abu da kai delete sannan kuma idan flash din ne ma idan wayar taka ne idan computer ne ma to ni abin da ya bani sauki shine da yake iya flash din sabo ne kuma iya wannan bidiyon ne a ciki ina sawa gaba ɗaya bai wuce awa uku ba ya dawo min da dukkan wani bidiyo na hakan yasa ne ce bari in fara koya mana yanda ka amfani da wannan hanya ka dawo da dukkan wani abu da kai deleting hoto bidiyo ko audio ko zip mun san zip ko dukkan pdf dukkan wani abu da ka sani idan kai delete ne zaka iya dawo da shi a wayar ka sannan a computer mota saboda haka wannan hanya tana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka tsaya kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu muna roƙon dole mai bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana like sannan ka tura ka a duk inda suke chatting whatsapp facebook instagram telegram twitter domin wani hanyar da na tabbata amfani za ga mutum ya delete din hoto ko ya delete din bidiyo ko kuma ya yi wa wai formatting gaba ɗaya kuma yana son wani abu ya dawo to zai rasa ya zai so wannan application hakikanin gaskiya na da yi sannan kuma ka iya dawa da dukkan abin da kake so ka dawo imma kwamfuta ne ko flash ko memory ko kuma a wayarka saboda haka ga yanda aikin application yake wannan application mai suna this daga gashi na screen din waya ta kamar yadda kuke gani da shi wannan application din zai baka dama ka dawo dukkan wani abu da ka taba deleting ɗinsa a wayar ko hotuna ne ko waƙoƙi ne ko document ne ko kuma bidiyoyi sannan kamar yadda kuke gani zan ajiye muku link na application na wani description da wajen comment sai ku duba gurare biyu ga wanda suke buƙatar shiga play store za su na application mai suna this daga bayan sun shiga sai su haɗa cikin da logon application ɗin ke in case kada su ɗauko wanda ba shi muka amfani da shi ba sannan kamar yadda na faɗa muku shi wannan application na akwai na wayar android sannan kuma akwai na da kwamfuta insha Allah wannan gaba zan koya mana yadda zamu yi amfani da kwamfuta so bayan ka dauko application din sai ka bude application din kamar haka bayan ka bude application din application naka shine kai da fuska application din take da farko dai zai baka dama directly ka dawo dukkan wani hotuna da kai delete din shi a cikin wayarka kamar yadda na faɗa muku kowane irin hotuna ne kai deleting eh, ɗinsa duk daɗewar waya za ta dama da hotuna amma ya danganta da wani irin hotuna ne za su dama da shi sannan kuma zai iya daɗe ma kafin ya gama scanning saboda haka sai ka jira har ya gama scanning ɗin da farko kamar yadda kuke gani wannan rubutu na farko za ka start basic photo scan zai yi ma scanning iya hoto kawai banda waƙoƙi banda documents sannan kuma banda bidiyo saboda haka idan ma misali a ce iya hotuna kake nema wanda kai deleting ɗinsu kawai za ka zo ka shiga extract basic photo scan din nan yanzu abin da zamu shine zan shiga cikin gallery dina ku ga iya hotunan da suke a wayata in so sannan kuma sai sai na zo na taba stack basic photo scan din nan saboda idan ku ku gane wanda na riga na deleting tun a baya sannan kuma za ku gansu a cikin nan kamar yadda kuke gani ga iya hotunan da suke a cikin wayar kamar yadda kuke gani kaga iya hotunan kawai akwai hotuna akwai bidiyoyi a ciki kamar yadda kuke gani a nan abin da aka yi sai ka taba na farkon nan start basic photo scan din nan sai ka taba kana taɓawa zai tambaye ka kan cewa ka taɓa lawo sai ka taɓa lawo ɗin bayan nan sai ka jira kamar da kuke gani za ga yana dawo ma da dukkanin hotuna abin da zai ma shine dukkan wani hoto a nan ƙasa za ga yana lissafa ma adadin hotunan da yake dawo ma da su za ga ya haɗa ma akwai hotunan da asali dama can suna galeri ka sannan kuma akwai hotunan da kai deleting ɗin su bayan ya gama zai noma kan cewa zai faɗa ma adadin da file ɗin da ya scanning sannan kuma ya samo su kamar da kuke gani ya samo file guda 438 sai ka taba wake anan sai ka duba hotunan da suke wanda suka dawo ma kamar da kuke gani duk ga suna so bayan ka tabbata kan cewa kai masu kan ɗin hoton da kake nema idan kana so ka mai da su asalin kan wayarka sai ka taɓa duk hoton da kake so ka dawo da shi bayan ka taɓa in gaba ɗaya ne kake so ka dawo da su sai ka zaɓa dukkan hoton da kake so ka dawo da su bayan ka zaɓa a ƙasa za ga rakoba sannan kuma za ga clean off to kawai sai ka taɓa rakoba ɗin bayan ya nuno ma nan zai tambaye ka ina zai ma saving ɗin wannan hotunan da ka yi rakoba ko in ka dawo da su kawai sai ka taɓa na tsakiyar nan sai ka taɓa kana taba shi ne zai nuna nan kawai already sai ka taba oke kana taba shi shikenan zai aje ma wannan hotunan bayan ka taba shikenan ka riga ka dawo ta hotunan da ka zaba anan sannan bayan nan sai ka fita sai ka koma baya bayan ka koma baya inda aka yi full in scan din dukkanin hotuna ko waƙoƙi ko document ko videos din daga anan sun sa full scan shi nan ne zai baka dama ka dawo da dukkan wani abu da kake bukata waƙoƙi ne ko hotuna ne ko videos ne ko document ne amma nan za su tambaye ka dole sai sun wa wayar root to ni bana buƙatar in wa Ta root in kai kana bukata nan za ga root sai ka taba idan kuma nan ma bai ba ko hanyoyi da yawa wanda ake wa waya root bayan ka yi sai ka dawo zai baka dama ka scan din dukkanin wani abu ka dawo da su wanda kai deleting na waƙoƙi ne ko kuma bidiyoyi ne ko kuma hotuna ne ko kuma da kuma bayan kamar da kuke gani a nan ga gida na ƙarshe shine why free space bi ma'ana idan wayar ka ta cika kana so kai deleting na wani abu sannan kuma bayan ka deleting din ta koda da daga baya kana so kai dawo da wani hotuna da kai deleting to shi wani application din ba zai dawo ma da shi ba saboda ka shiga ta cikin cikin application din ka yi deleting din wannan abu sai ka taba wipe free space din nan kawai kana bukata sai ka taba search hyphen free space din nan yana taba zaka yana scanning ana to in baka so sai kai dinsin dan kuma kana so sai ka jira ya gama so wannan hanyoyi ne su baka dama ka dawo da dukkan wadansu abubuwa da kake kai tunanin ka yi deleting din su sannan kuma kana son su sannan kuma bayan nan nan kasa za ga license agreement shi ma na zaka iya taba ka karanta dukkan wani abu da license din agreement din wannan application ne yake zai faɗa ma dokokin sa sannan zai faɗa ma da me da me yake ɗauka na bayananka bayanan kuma da waɗansu da waɗannan application ko da wani kamfani ya rijista sai ka ci gaba ka taɓa a ɗin nan shine ka yarda kan cewa dukkan wani abu bayanai da ya faɗa ma zai ɗauka ko zai wani abu ka yarda saboda haka gama wajen ya fita to kamar yadda kuke gani wani application yana da matuƙar amfani za ga wani lokacin mutum ya deleting ɗin hoto ko ya deleting ɗin waƙoƙi ko bidiyoyi ko document daga baya kuma yana tunanin ta zai dawo da waɗannan abubuwan to wannan hanya ce mafi sauƙi da za ta baka dama ka dawo da dukkanin waɗansu abubuwa da kai deleting daga baya kuma ka dawo da su nan bayan nan zan koya muku na kwamfuta na kwamfuta kwamfuta zai baka dama ka gyara flash ɗinka ko memorinka ko kuma kwamfuta ma baki ɗaya. Kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share. Nagode.